This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kun wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 19 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam yau laraba wakilin shugaban Amurka Donald Trump kan Ukraine da Rasha ya faɗi cewa Amurka ta fahimci bukatar da ake da ita na tabbatar da tsaro ga Ukraine. Shugaban haɗaɗɗe daular laraba ya faɗa sakataren harkokin wajen Amurka Mark Rubio cewa daular ba za ta amince da duk wani yunkuri na raba al'ummar Falastini daga ƙasarsu ba. Haka kuma za a yi cewa jami'an Philippines sun ce za su gudanar da wani babban atisayen horo da na fin ƙarfafa ƙarfin ƙasar na mayar da martani ga duk wani rikici da barazana daga waje. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu mahara a kan babura dauke da manyan bindigogi sun afka yankin zungera da ke karamar hukumar wushishi a jihar Nejan Najeriya inda suka kashe mutum ɗaya suka kuma yi garkuwa da wasu kimanin goma a cewar rahotanni. Bayan haka za ku ji cewa ana sa ran tubabban mayakan Boko Haram sama da 700 za su koma cikin al'umma a wannan shekarar bayan kammala shirin kawar da tsatsauran ra'ayi da gyara tunani sai dai wasu mazauna yankin arewa maso gabashin najeriya na bayyana damuwa akan batun akwai tsofin boko haram wanda an bar su kuma yanzu an zo an kara kara musu tren an ce za a bar su su zaba da mutanen gari amma mun su sun kara koma wajen su na sinada shi yasa muke tsoro muna tafa da karin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma za mu gabatar muku da shirin zamantakewa. inda za ku ji cewa masarautar kabilar bagi a jihar Nejan Najeriya ta baiwa wasu Fulani sarauta don ƙara danƙon zumunci da samar da zaman lafiya tsakanin kabilun biyu. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. yau laraba wakilin shugaban amurka donald trump kan ukraine da rasha ya faɗi cewa amurka ta fahimci buƙatar da ake da ita ta tabbatar da tsaro ga ukraine yayin da ya kai ziyara ƙasar domin tattaunawa da mahukuntan ƙasar Janaral chris kellogg ya shida manema labarai a kif cewa ya je ukraine ne domin saurari ya ji damuwar shugabannin ukraine sannan ya koma amurka don tuntuɓar shugaba donald trump Kellogg ya ce Amurka na son kawo ƙarshen yakin Ukraine yana mai cewa hakan zai iya kyau ga yankin da ma duniya baki daya shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya shaida manema labarai gabanin wa tasa da da ake sa ran yi da kelok cewa yayin da jami'an amurka suka ce ba za a jirgi sojin amurka a matsayin wani bangare na aikin wazar da zaman lafiya a yankin ba har yanzu akwai sauran hanyoyin da za ta iya taimakawa kamar samar da na'urorin tsararin samaniya. shugaban haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh mohammed bin zayed al nayan ya faɗa sakataren harkokin wajen amurka mark rubio cewa uae ba za ta amince da duk wani yunkuri ba na raba al'ummar falastini da ƙasarsu ba yayin da mark rubio ya kai ziyara ta ziyara a birnin abu dhabi yau laraba kafofin labarai na ƙasa ɗaiɗai daular laraba sun rawaito wannan tsokaci kuma sun ce shugaban ya bayyana buƙatar hana yaɗuwar rikicin gaza shugabannin kasashen laraba sun yi watsi da shirin da shugaban amurka donald trump ya bayan na cewa falastina su bar gaza zuwa wasu kasashen yankin da kuma cewa amurka za ta karbe tare da sake gina yankin falastinu ziyarar ta rubio wani bangare ne ran gadon karshe da da da dama wanda ya hada da tattaunawa da shugabannin isra'ila da kuma saudiya wanda ya zo a daidai lokacin da kashi na farko na tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas a zirin gaza ya shiga makonnin karshe jami'an diflomasiyya daga kungiyar taliban mai mulkin afghanistan sun rawaito laraba cewa makwabciyar ta pakistan na aiwatar da wani shiri na nan kusa na gaggawa kore in gudun hijira afghanistan kusan miliyan uku daga yankinta ofishin jakadancin taliban da ke islamabad ya fitar da sanarwar inda ya kawo karshen kwanaki na rashin tabbas game da farmakin da 'yan sanda ke ci gaba da yi na kamawa tare da kwashe 'yan kasar afghanistan To an jima kaɗan sarfili zai dawo da ƙarashin labaran duniya amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Har yanzu dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da tayar da hankalin jama'a a sassan Najeriya. Lamarin da ke ƙara jefa al'umma cikin yanayin fargaba sakamakon yadda matsalar ke mai da tattalin arziki baya da kuma haifar da koma baya a ci gaban al'umma. mazauna yankin zungeru a karamar hukumar wushishi da ke jihar neja na zama cikin yanayin fargaba bayan da 'yan bindiga suka kai farmaki a yankin a yau laraba har suka kashe mutum daya suka kuma yi garkuwa da wasu da yawa wakilin muryar amurka mustapha nasir batsari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Jihar Neja dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke shan bakar ukubar 'yan fashin dajin inda ko a safiyar ranar laraban nan 'yan fashin dajin suka hallaka mutum guda tare da jikkata wasu da kuma yin garkuwa da wasu kimanin mutane goma rahotanni daga yankin zungeru ta karamar hukumar wushishi na nuna cewa maharan akan babura kimanin 130 dauke da manyan bindigogi sun kuma tattara shanu masu yawa lamarin da ya yi batukar tayar da hankalin mazauna wannan yankin. Wani mazaunin garin na Zungeru da ya buƙaci a sake sunan shi ya ce yanzu al'ummomin da ke zaune a sauran garuruwan da ke wannan yanki na ci gaba da tarwatsewa domin neman tsira da rayukansu. Mun haɗu da wani na wani bawan Allah wallahi su biyu ne. Gudan suka ce hau mashin su wuce da shi koro masu shanu. Ya hau kuma sai suka ce kai sauka jiyo wanga da wanga zai kawai da suka halbe shi to yanzu aka ɗauko shi wannan shi yanzu aka suna can cikin dajin a kare mashin 130 goyo uku uku. na sun kwashi mutane ne koko. Eh akwai inda suka dauki mutane ta can tashan shishi sannan sun shiga can cikin dajin suna ta waman faffasa bukokin doyan mutane sun kuma an shi mashin wani sun kuma albi wani a hannu. Yanzu dai mutane da can cikin dajin warwatsu su kuma suna nan suna ta tattara shanu da kudade da mashinan mutane sababbi. kamar mutum nawa suka kwasa ko wanda suka kwasa nan da yi mutum hudu can kuma an ce sun samu wasu banga mutum uku to sai nan kuma da suka ɗauki mutum hudu a hanya. kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon harin. domin kuwa kokarin samun kakakin 'yan sandan wasiyo abiodun ya ci tura To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, General Abdullahi Garba mai ritaya, ya ce duk da yake kawowa yanzu ba su gama tantance ɓarnar da waɗannan 'yan bindiga suka yi ba. To amma dai tuni aka tura ƙarin jami'an tsaro a wannan yanki. fara mobilizing first of all the vigilantes na those general area duka to yanzu kuma armed forces hada well if the people around me na maza za su yi ta helicopter in that general area na zuwa eh, military helicopter in akwai way ma to seal them off ma don daga eh, rafidi na akwai shanu mutane da suka kwashe na hannun su amma i'm sure sun zama in disarray yanzu da will not be able to manage su yanzu kun samu kaman bayani ko sun kashe mutane koko kasan security agency shi sun dawo da report nasu amma ni dai am suspecting cewa da tied up ne akan abinci da da yake bayani akan batun yan bindigar da gwamnatin jihar Kaduna ta yi sulhu da su suna shigowa jihar Niger ya ce a jihar Niger ma suna ɗaukar matakan dakile su hanyar da aka bude musu a Kaduna mu ba mu gama bude namu ko ba we are still doing some underground and there be people trap around Niger da suke so su su yi su shigo a karbe su akwai abin da ake kira operation safe corridor yanzu ma sun kira ni jiya cewa za su zo Niger da is yan safe corridor in mun shiga da su tare ta kaga yanzu sako din will be complete amma sulu ba iri nan da kama a zo a zauna a yi magana a yi sani paper is for you to return back to the na in sun kawo kansu suka tuba ba za a karbe su za a karbe su a yanzu dai mazauna waɗannan yankuna na ci gaba da fatar kawo ƙarshen tashin hankalin waɗannan mahara da aka share shekara da shekaru suna gallaza wa jama'a. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Jami'an tsaron Philippines sun ce za su gudanar da wani babban atisayen horo na kwanaki goma a wata mai zuwa da nufin karfafa kasar na mayar da martani ga duk wani rikici da barazana daga waje ta haifar. Ko da yake Manila bata bayyana sunan kasar China kara ba lokacin da sanar da atisayen. wanda shine mafi girma a cikin 'yan shekaran nan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da beijing ta ƙara yawan ayyukan sintiri a teku da kuma zirga-zirgar jiragen ruwa a kusa da yankunan da ake takaddama a kai da ke cikin yankin musamman na tattalin arzikin philippines ko eez da yawa daga cikin waɗannan sintiri sun haifar da aron gama da yin amfani da magan makamai da kuma zargin karo da jiragen ruwa ƙasar china da ke ikirarin cewa kusan dukkanin tekun kudancin ƙasar china nata ne duk da hukuncin da kasashen duniya suka yanke akasin haka ta nace cewa matakin da ta ɗauka ya dace da doka labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya ya sanar da cewa tubabban mayakan Boko Haram 789 ne a halin yanzu ke cikin shirin kawar da tsatsauran ra'ayi da sauya tunani, kuma ana sa ran za su koma cikin al'umma a cikin wannan shekarar bayan kammala shirin. yayin da ake sa ran yaya tubabbin mayakan wasu na bayyana damuwa game da tasirin shirin haka su ma al'ummomin da rikicin boko haram ya shafa na bayyana shakku duba da cewa a baya wasu tubabbin mayakan sun koma ta'addanci wakilin muryar amurka hassan maina kaina na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton due to the mass surrender of Boko Haram Hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan General Christopher Musa ke bayanin yadda dandazan mayakan Boko Haram da ke mika wuya ya kai ga samar da shirin nan na gyaran tunani tare da tsugunar da tsoffin mayakan mai suna Operation Safe Corridor. General Christopher Musa ya ce yanzu kimanin tsaffin mayakan Boko Haram 130 ne suka miƙa wuya kama daga lokacin da aka kaddamar da shi wannan shiri na sake tsugunar da tsaffin mayakan. a halin yanzu akwai kimanin mayaka boko haram suka tuba kimanin 789 da ake gyara musu tunani tare da horas da su sana'o'i waɗanda da zaran an kammala za a sake tsugunar da su a cikin jama'a don su buɗe wani sabon babin rayuwa shirin operation safe corridor na sake tsugunar da tubabbin 'yan boko haram wanda hukumomi da ma'aikatan gwamnatin najeriya daban-daban ke taka rawa a ciki a cewar jagoran shirin brigadier general yusuf ali ya gyara tunanin tsaffin mayakan boko haram da dama a ciki da wajen kasar operation state corridor has successfully processed 2,190 clients ya ce shirin ya yi tsaffin mayaka kimanin 2,190 a wannan adadi kuma akwai 'yan nijar chadi da kamaru da muka tsara mai da su kasashensu don sake tsugunar da su tsakanin watan yuni zuwa watan nuwamban shekarar da ta gabata an kawo sabbin babban 'yan boko haram kimanin 825 don gyara musu hali a kuma horar da su sana'o'i waɗanda a cikin wannan adadi akwai 'yan asalin ƙasashen burkina faso kamaru chadi da niger to sai dai kuma yayin da gwamnatin najeriya ke wannan hoɓɓasa su kuwa al'ummar arewa maso gabashin najeriya na ganin ya kamata na a yi taka tsantsan domin a baya irin waɗannan mayaka na boko haram da aka horar da su daga bisani kuma sun sake komawa ruwa kamar yadda wannan bawan Allah da bai san ambaci sunansa ke mana karin bayani akwai tsofin boko haram wanda an bar su kuma yanzu an zo an kara kara musu treni an ce za a bar su su zaba da mutanen gari amma mun gan su sun kara koma wajen su da da zarar mun gan su mun san su da yake tunda da mun zauna tare da su tukunna wannan abin ya faru suka shiga jeji kuma sai aka kama su aka kawo su gari su daga baya sai suka kara koma wajen su na da shi yasa muke tsoro Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma ga mu na gaba. Shirin Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa na tattaunawa da masu ruwa da tsaki ne kan batutuwa da suka jibanci zaman lafiya, la'akari da bambance-bambancen addini, kabila, jinsi, siyasa da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. A yau shirin zamantakewa ya sauka a garin Mina a fadar jihar Nejan Najeriya ne, inda mai martaba sarkin Mina Dr. Umar Faruk Bahago da amincewar masarauta ya baiwa wasu Fulani sarauta don ƙara danƙon zumunci da haɓaka matakan Zaman lafiya. Jihar Neja kamar wasu jihohin Najeriya tana fama da matsalolin tsaro ciki har da rikici tsakanin makiyaya da manoma. Hukumomi na gwamnati da jami'an tsaro da kungiyoyi masu zaman kansu na iya su wajen samo hanyoyin fahimta tsakanin al'umma, kamar yadda su ma jagororin al'umma ke bankaɗo hanyoyin samar da zaman lafiyar. Kan haka ne masarautar Mina ta yanke shawarar zaɓo wasu fitattu da suka ba da gudummawa don ci gaba a hanyoyi daban-daban daga al'ummar Fulani don ba su sarauta da zai ƙara danƙon zumunci tsakanin Fulani da ƙabilar Bagi wanda suke mulkin jihar. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari, ya halarci wurin wankan sarautar ga kuma tsarabar da ya samo mana. waɗanda masarautar Minan ta baiwa waɗannan sarautu dai sun haɗa da Alhaji Hassan Shiroru a matsayin wakilin Fulanin Mina, sai kuma Alhaji Umar Sandarebe wanda kwamishina ne a ma'aikatar kula da harkokin makiyaya ta jihar Niger a matsayin jauron Mina. A cikin jawabin mai martaba sarkin na Mina Dr. Umar Faruk Bahago ya ce bisa la'akari da rawar da suke takawa wajen haɗa kan al'umma ya sa masarautar ta Mina ta ba su wannan matsayi. A saboda haka sarkin ya bayyana buƙatar ganin sun ci gaba da haɗa kan jama'a. Taronmu a nan a wannan lokaci mun haɗu ne don taya wasu daga 'ya'yanmu kuma 'ya'yan wannan masarauta wani zaɓi da Allah ya masu a gefe guda kuma to su da muhimman shawarwari da za su taimaka musu wajen sauke nauyin da aka dora musu a yau alhaƙiƙa wannan ba karamin nauyi ba ne domin ba zai tafiyu ba sai an haɗa da wasu muhimman matakai daga ciki akwai haƙuri akwai tsoron allah akwai jajircewa akwai dauriya akwai kwatanta adalci akwai haiki tukuru sai kuma kwatanta gaskiya fili da boye waɗannan halaye da su ne kowane irin mutum zai cimma nasara Shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya wato Miyetti Allah Alhaji Baba Usman Ganjarma wanda ya halarci wannan taro na naɗin sarautar ya ce sun yi alfahari da waɗannan sarautu domin tamkar wani ginshiki ne na haɗa kan al'umma baki ɗaya. Wannan naɗin sarautan ba muna ganin shi a matsayin naɗin sarauta ba da kawai. Muna ganin shi a matsayin ginshiki na haɗin kai tsakanin fulani makiyaya da manoman da suke jihar Niger ne baki daya yau in ka duba wannan taro babu wanda baya nan kuma gashi a gaban mai martaba sarkin mai na ake yi ga fulani makiyaya sun fito shugabannin manoma sun fito duka kowa yana nan wannan ya nuna cewa kenan yanzu ita jihar Niger ta mai da wannan rikici na manoma da makiyaya baya sosai an samu ci gaba na fahimtar juna da kyakkyawan haɗin kai a wannan jiha don haka dole mu yi amfani da wannan dama na yawan shi gwamnan wannan jiha godiya kuma mu kira ga sauran gwamnoni na najeriya su yi koyi da irin wannan abin da gwamnan najeriya yake na kawo ƙarshen faɗin manoma da makiyaya na kawo ƙarshen dukkan wani dajanci da tashi hankali da yake adaba mafaɗin faɗin tarayyar najeriya. To sabon wakilin Fulanin Minan Alhaji Hassan Shiroro wanda ko a cikin shekarar da ta gabata ta 2024 ya rasa ɗaya daga cikin manyan yaransa a sakamakon wani rikicin manoma gwarawa da kuma makiyaya Fulani ya ce yana amfani da wannan dama wajen yin kira ga Fulanin da a zauna lafiya. Alhamdulillahi alhamdulillahi na kowa farin ciki da Allah ya sa mai martaba sarkin mina bisa ga ikon Allah da ya sa ya zaɓe ni a wakilin Fulani na wannan masarautan Bayan wannan ina kira ga 'yan uwa na Fulani da mu zauna lahiya kan mu nuna kyama kan mu nuna bambanci muna so dukkan mu mu haɗu wuri guda iri yadda mai martaba sarkin mina ya ɗauke mu yau Allah ya kawo mu an sani ina matsayin wakilin fulani insha Allahu za mu tsaya mu yi adalci bakin gurgudu mu tabbatar da cewa jihar Neja ta yi kowace jiha zaman lahiya a ƙasar nan. In zama a zancen shi ma sabon jauron na mina alhaji umar sandarebe ya ce matsayin da masarautar ta mina ta bashi ya nuna yana zaune lafiya da al'umma a saboda haka ya ce zai kara daga inda yake a yanzu. To alhamdulillah sai in ce godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya ba mai martaba daman tabbatar min da wannan sarautan. Na gode ma Allah, na gode mashi, na gode ma jama'an da suke bani goyon baya. Har yanzu ana tunanin in kara jawo mutane kusa da ni. Sannan aikin da nike yi a matsayina na commissioner office ana so in kara yin shi. In kara tabbatar da hulɗa mai kyau tsakanina da al'umma da jama'a da masarauta a gwamnatanci kuma gaba daya. To farko dai in ka ce joro a fillanci ana nufin eh, shugaban sarakunan fulani na masarauta to zan tabbatar da cewa na haɗa kansu sannan kuma zan ci gaba da wayar da kawunan su su san cewa jiya da yau akwai bambanci eh, abin da nake nufi shine muna samun eh, challenges da yawa wanda yake ba facto bane da ni da kai muka za mu iya maganin shi lokaci daya abu ne da ya kamata kai ka sani ni in sani na farko su san climate change sauri yanayi yana addaban kasa sannan kuma su san urbanization karuwan garuruwa da karuwan al'umma shi ma yana cinye ƙasa sannan kuma su san digitalization harkan sadarwa shi ma yana isar da wasu sakuna da yawa wanda yake duka abu ne da ke yana da illa in ba a yi amfani da shi yadda ya kamata ba da mutane za su amfana to za mu ci gaba da yin amfani da ofisoshin da muke ciki da kuma sarautar da Allah ya bamu mu tabbatar mun faɗakar da su mu wayar da kawunan su mun ja su kusa da mu su san cewa akwai harkan zamani da za a yi fiye da wanda suke yi da su samu riba da kuma zaman lafiya fiye da yadda ake yi da yadda mai girma gonan jihar Neja yake cewa dole mu koma smart agri agriculture shine eh, noman zamani a yi amfani da kasa kadan a samu abun da ya kamata a yi amfani da kasa kadan a samu kiwon dabbobin da ya kamata ba sai ka yi ci gaba da yawace yawace wuri daban-daban ba. A ɓangaren ƙabilar Gwarawan ma sun yi maraba da wannan mataki na masarautar Minan domin ko ba komai ya nuna cewa su masu ƙaunar haɗin kai ne da kuma son zaman lafiya kamar yadda wannan da ke zaman ɗaya daga cikin shugabannin dattawa 'yan kabilar gwarawan ya bayyana. suna na Alhaji Awaisu Muhammad Giwa Kuta, ina ɗaya daga cikin wakili na gwarawa na masarautan Fatsinife. Ina kuma ɗaya daga cikin lida kamar shugaba na gwarawa na Niger. Mm. ai kowa ya san cewa su filani da sarakuna daɗaɗɗen zumunci ne da ke hannun tsakanin su da lokacin da iyaye ƙasa mulki na hannunsu abinda nake nufi mulki ba wai mulki bai hannunsu a yanzu ba ne mm. mulki na shari'a mulki na sulhu akwai zumunci babban zumunci da ke tsakanin filani da iyayen ƙasa to amma yanzu da yake abubuwan sun zo 'yan siyasa sun kwace komen hannun sarakuna sun rikewa kansu gwamnati su kuma mulkin siyasa ta zo ta ya mutse zamantakewa da 'yan uwa da 'yan uwa ai wa'annan batun sarautar da shi mai martaba sarkin na ya ba fulani kamata yi a kowane masarauta a ce kowane kabila da ke wannan masarautar in akwai kabilu ya zama na cewa an naɗa wannan ya samu wakili wakili kuwa yana matsayin masinja ne yana wakili ne kamar su wayannan wayanda aka ba sarautar nan eh, wanda janyo hankali za ka yi masu domin a samu biyan bukata ko kuma a cimma nasarar da ake so na inganta zamantakewa na imani cewar wani matsayin shi yakan kawo kwanciyar hankali wani ba shi matsayi yakan kawo rudani da tashi-tashi hankula amma kuma zan yi tunani cewar wa'annan ah, mutane biyu din nan shi alhaji hassan da shi kwamishina umar suna gani irin zaman nan zai sa a samu ci gaba irin tashe-tashe ankulan da ake samu da fulani makiyaya da manoma saboda haka ne zai jawo hankalinsu su yi amfani da wannan dama su tabbatar cewar sun kara wayewa 'yan uwansu fulani. Dan Allah ku zo Alhaji Kabiru Abubakar mai jama'a mai sharhi ne akan al'amura na Najeriya. Yana ɗaya daga cikin masu wannan fata. To kamar yadda aka sani dai dama duk inda ka ga wani gari ya samu ci gaba da baƙi yake samun ainihin ci gaba. Haka zalika kuma kowa wanda ya saba zama da mutane a babu bambancin kabilanci babu bambancin yare wannan abu da aka yi a masarautar mina wanda akasarinta gwarawa ne a ɗauko ainihin filani a naɗa su sarauta kuma sarauta ba ƙaramin sarauta ba abu ne wanda yake duk wanda yake saurare da wanda yake bibiyan al'amuran yau da kullum zai ce alhamdulillah. Mu juna mu manta baya ku A yanzu dai al'umma na ci gaba da fatar ganin an samu ci gaba ta fuskar kyautata zamantakewa a tsakanin waɗannan manyan ƙabilu guda biyu wato gwarawa manoma da kuma fulani makiyayan. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shirin. Yanzu dai a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Neja. Mustapha Nasiru Batsari da ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka taimaka wajen sada ni da ku, ni Zainab Babaji ke cewa, mu huta lafiya. Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To bari mu fara da saƙon Sama'ila Agnes Malafaturi. Wanda ya ce kamar yadda aka faro babban taron ƙasa na kwanaki biyar a birnin Yamai wanda kuma ake shirin kammala taron a yau. Muna yaba wa matakin gwamnati na buɗe shafi na musamman domin jin ra'ayoyin al'umma. Kuma Allah ya sa a wannan taro za a sama wa matasan ƙasar makoma tafiya da su a cikin sha'anin ƙasa domin matasa su ne kashi saba'in da biyar na al'umma. Sako na gaba ya fito ne daga Sanusi Maɗattai da Magaram da Isuhu maƙeri Maɗattai da Ilyasu Yakuba Digawa da Yakuba Mai Aski ba da raka da Musa Malam Inda Kazawai. Waɗanda suka ce salam biyoyi Hausa muna yabawa shugaban ƙasar Ghana wato John Dramani Muhammad bisa kiran da yawa ta kwarorinsa sauran shugabannin Afirka a zauren taron AU da ya gabata a ƙasar Habasha. Cewa lokaci yayi da ya kamata ƙasashen Afirka su daina zira ido ga kasashen yamma ma'ana dai mu tsaya da kafafunmu sai sakon isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya wanda ce masu adawa da saukar farashin kayan abinci ta allah ba taku ba domin allah subhanahu wata'ala ne ya ce a kowane tsanani sauki na tafi don haka allah ne ya kawo saukar farashin kayan abincin domin sauƙawa talakawa sai kuma sakon suleiman alhaji buhari tare da mamman sani dauda cinwaza da ado siniya zain daga jihar da magaram a jamhuriyar nijar waɗanda suka ce asalam biyu hausa da farko muna muku fatan alheri babban abin da ke ci mana tuwa ƙwarya mu matasan ƙasar nijar shine rashin aikin yi sai kaga matashi ya dage ya yi karatu da ƙarshe ba aikin yi ga shaye-shayen miyagun kwayoyi a yanzu dai mun zuba ido mu ga sakamakon da wannan muhawara ta ƙasa za ta bayar don sanin ina makomar mu matasa allah ya mu dace amin madalla a gaida Mahmud Lalo. To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan yadda farashin kayayyakin masarufi suke a wuraren da kuke. yi Yanzu a madadin Sarfila Hashim gomel da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. Cedric. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.